wani yanayi nake ji tabbas ina jin wani yanayi kuma irin wannan yanayin nake ji a kowane lokaci idan muna tare da ke domin keke kaɗai ce farin ciki kallon ki ne kawai ke sani murmushi hakika na zamto tamkar zautace saboda yawaita ambatanki amma ina ganin cewa yawaita ambatanki shine ke ba zuciyata sukuni rabu da ke shine fatana in zama nakin har abada shine cikon muradina zan so in kasance a cikin irin wannan yanayin da nake ji a duk lokacin da na tuna da ke ko da a ce ba ma tare zan so a ce ko da mai yayi wata ko na rasu ko kuma bayan baki ya kasance muna tuna da junanmu a kowane yanayi na yi miki alkawari da ke kaɗai zan rayu har bayan komata ga mahalicci na. ina son ina son ki